This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. suna na sarrafil Hashin Gumel tare nake da muhammed Hafiz Babal da sauran abokan aiki. Muke kawo ku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana. 11 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. Mazauna jihar Florida da ke Amurka na nazarin barnar da mahaukaciyar guguwar da aka yi kabi da Milton ta haddasa wadda ta janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa Har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza da babban birnin kasar Labanin sun kashe mutane da dama a ranar Alhamis, yayin da sojojin Isra'ila suka ce sun kai wa 'yan ta'adda hari. Da safiyar ranar Alhamis an kai hari har sau biyu akan wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tuta kasar Liberia da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a tekun Maliya. kanan labaran kenan aka saurara cikin shirin za a cewa wasu tubabbin mayakan kungiyar boko haram sun sake koma cikin daji bayan samun horo a jihar borno yan uwanmu da ma suka koma da bindigogi shida kwanan nan duk suna fuskantar tsananin rayuwa suke fuskantar shi a suka koma da bindu kamar dai mutum za ka yi aka samu gashi ne tun a shan wahala a wannan aikin haka kuma za a ji cewa an gudanar taron kola kan bunƙasa harkokin noma da kiwo da bankin musulunci ya ɗauki nauyi a jihar kano kimanin mutum dubu dari bakwai sun amfana da wannan shiri inda kimanin mutum dubu dari biyar da talatin fito daga manoma da suka amfana da kodai taki da iri da wannan kayayyaki da yau muke nunawa sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin namu sannan kuma muna tafi da shirin manuniya wanda isa lawal ikra ya shirya kuma zai gabatar sai kuma nasiha juma'a da za mu ji daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mazauna jihar florida da ke amurka na nazarin barnar da mahaukaciyar guguwar da aka walakabi da milton ta haddasa wadda ta janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa ta haifar da guguwa da dama tare da haddasa katsewar wutar lantarki yayin da ta zo gabar teku mahaukaciyar guguwar milton wacce ta kasance mai karfi baya ga guguwa mai zafi ta kawo iska da ta yi barna a tsakiya da arewacin jihar florida a ranar alhamis inda ta lalata gidaje tare da hallaka akalla mutum biyar sannan ta bar mutum miliyan uku ba wutar lantarki kafin ta bisani ta wuce zuwa tekun atlantika kamfanoni sun gargaɗi cewa katsewar wutan na iya ɗaukar lokaci mai tsawo kafin a gyara shugaba joe biden ya yi magana game da matakin da gwamnati ta ɗauka a wani jawabi ta talabijin da ya yi wa kasar a ranar alhamis Mun ayyana dokar ta ɓaci a Florida, akwai dubban jami'an tsaro na tarayya da muka tura yankin, sannan mun tanadi abinci da yawansa ya kai miliyan ashirin da litar ruwan sha miliyan arba'in. Shugaban ya ce za mu yi dukkan abin da za mu iya don taimaka muku murmurewa. Har-haren da Isra'ila ta kai a Gaza da babban birnin ƙasar Labanin sun kashe mutane da dama a ranar Alhamis, yayin da sojojin Isra'ila suka ce sun kai wa 'yan ta'adda hari. Jami'an lafiyan Falasina sun ce harin na Isra'ila ta sama kan wata makaranta a Gaza da ke zama mafaka ga mutane da suka rasa mahallansu yayi sanadin kashe akalla mutum ashirin da bakwai. Isra'ila ta ce an kai harin ne kan mayaka a wata cibiyar bayar da umarni da ke cikin makarantar. a babban birnin kasar labanin wani hari da jiragen yakin isra'ila suka kai kan wani gini da ke tsakiyar birnin mai nisa daga inda nan ne kungiyar hezbollah da ke da karfi sosai a kudancin birnin beirut da isra'ila ta yi ta lugudan wuta a cikin dare har tsawon makonni biyu da suka wuce ma'aikatar lafiya ta labanin ta ce adadin waɗanda suka mutu ya kai ashirin da biyu yayin da 117 suka samu raunuka amma ana sa ran za su karu yayin da masu aikin ceto suka mai da hankali kan baraguzan ginin labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da safiyar ranar alhamis an kai hari har sau biyu akan wani jirgin ruwan dakon mai mai dauke da tuta kasar liberia da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a tekun maliya wani hari da mayakan huti da ke da alaka da iran suka ɗauki alhakin kaiwa ambri kamfanin tsaron ruwa na burtaniya ya ce an kai harin kan jirgin ruwan olympic spirit ne kimanin tazarar kilomita 135 kudu maso yammacin tashar jiragen ruwa ta hudaida da ke kasar yemen jirgin dakon man da ke kan hanyarsa daga jidda ta kasar saudiya zuwa muscat a kasar oman an same shi ne ta gefensa hukumar kula da harkokin kasuwanci ta ruwa ta burtaniya ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar cewa kyaftin ɗin jirgin olympic spirit bai bayar da rahoton gobara ta tashi a cikin jirgin ba ko kuma asarar rayuka ina jima kaɗan hafi zai sake da da labarai kafin nan rundunar sojan najeriya ta nesanta kanta biyo bayan sake bijirewa da wasu tubabbin mayakan boko haram suka yi inda suka sake koma daji bayan samun horo na sauya tunaninsa a wani shiri da gwamnatin jihar barna ta samar kamar yadda za a ja ci gaban rahoton daga wakilin Hassan mai na kaina. Now to the issue of some of the terrorists that have surrendered escaping back to the bush. Daraktan sashen tattara bayanai kan irin gamar da dakarun Najeriya ke yi Major General Edward Buba ke mai da martani kan batun 'yan ta'addan Boko Haram din nan da suka sake guduwa zuwa daji bayan kuma sun yi saranda a baya inda suka koma wurin 'yan uwansu 'yan ta'adda don ci gaba da tafka aika-aika inda ke cewar ba sojoji ne ke da alhakin sake tsugunar da tubabbin 'yan ta'addan ba amma duk da haka ya ce 'yan ta'adda da suka mika wuya kuma a ce sun sulale sun sake komawa daji to lalle wannan babbar magana ne kuma maras daɗin ji inda ya ce akwai buƙatar yin gangan ko irin na haɗin kai wurin an tabbatar da an ƙara inganta tsarin sake tsugunar da tubabbin mayakan na boko haram A wannan mako ne dai jaridar Premium Times ta rawaito cewar tsofaffin mayakan uwar kungiyar boko haram ta jama'atu ahalu sunati lidda a wal jihad da suka tuba suka mika wuya sun sake guduwa zuwa daji bayan daida suka mika wuya ne a cewar jaridar premium times din gwamnatin jihar borno ta horas da su kana ta hada su aikin haɗin gwiwa da sojoji da ke fafatawa da 'yan ta'adda a cikin jihar a cikin su ne kuma adadin kimanin tubabin mayakan boko haram guda goma sha uku suka sulale suka koma cikin daji a irin abin nan da 'yan magana kan ce tuban mu muzuru gwamnatin jihar borno na da wani shiri mai suna borno model shirin afuwa irin na bayan yaƙi wanda ke mai da hankali ga raba tubabbin 'yan ta'addan na boko haram da tsatsauran ra'ayi gyaran tarbiyya dawo da su cikin jama'a da sake tsugunar da su musamman ga 'yan ta'addan da ake jin basa da hadari sosai to shin ko me yasa tubabban 'yan boko haram din suka sake komawa daji bayan kuma da sun yi saranda har ma suna taya sojoji yaƙi wannan wani tsohon dan boko haram ne ke karin bayani yan uwanmu da ma suka koma da bindigoji shida kwanan nan duk suna fuskantar tsananin rayuwa suke fuskantar shi yasa suka koma da bindu kamar dai mutum zaka yi aka samu gashi ne tuna shan wahala a wannan aikin wannan aikin da ake fa na operation din nan fa bisa kashi koma wallahi kashi tara da ribi duka yan uwan namu ne suke yi amma ana ce sojoji ne suke da su kuma in ka gan abin da ake ba su ba wani abu bane mai muhimmanci wata tukun ana doka a baka dubu ishirin a watan ma kusan kwana arba'in so za su baka naira dubu ashirin mutum fada yake jeji fa shine ke fa ana je ana kama sa miliyan da ya kama ma dabbobi ya zo da sauransu amma ya ce ya hakura ya tuba bari ya zo da sunan za a nema masa abun da zai yi sana'ansa ya shiga cikin al'umma ya zamna ya yi sana'ansa amma ba a bi wannan matakan. to sai dai kuma wata sanarwa da gwamnatin jihar borno ta fitar na cewar tana sanasarai da yadda tubabbin mayakan na boko haram suka sake komawa daji kuma tana haɗin gwiwa da hukumomin tsaro don sake kamo su tubabbin 'yan ta'addan na boko haram da suka sake bijirewa da ake cewar sun kai goma sha uku amma gwamnatin jihar borno ta ce sam wannan magana ba haka yake ba domin mutum shida ne waɗanda suka sake komawa dajin kamar yadda kwamishinan watsa labarai da tsaron cikin gida na jihar borno professor usman tar ke bayyanawa kwamishinan ya ce mayakan na boko haram guda shida da suka tsere zuwa daji na daga cikin 'yan boko haram sama da dubu ashirin da suka mika wuya kuma wannan adadi in an kwatanta da dubu ashirin ba wani adadi ne mai yawa ba sannan kuma ba su gudu da makaman da gwamnati ta basu ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria a gai da hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga hafiz ya da kashi na biyu na labaran duniya wani ɗan ƙasar afghanistan da aka tuhuma da kitsa harin ta'addanci a ranar zaɓe a amurka ya tsallake binciken hukumomi kafin a bashi izinin shiga ƙasar kamar yadda jami'an amurka suka shaida wa boe Jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI sun kama Nasir Ahmad Tauhidi dan shekaru 27 da haihuwa a birnin Oklahoma da ke jihar Oklahoma a ranar Litinin. bisa zarginsa da wani matashi da suka haɗa baki da wani mai shigar da mutane ƙungiyar is kuma suna shirin mutuwa a harbin kan mai uwa da wabi takardun kotu sun kuma bayyana cewa tauhidi na fatan mayar da mafi yawan iyalansa ciki har da matarsa da yarsa shekara ɗaya da haihuwa zuwa afghanistan don yin rayuwa bisa abin da ya bayyana a matsayin tsantsar musulunci a wannan makon kasar pakistan ta haramta wani gangamin zanga-zanga daga tushe da ke fafutukar kare haƙƙin pashtun wasu tsirarin kabilu da ke zaune a yankin arewa maso yammacin ƙasar gwamnatin islamabad ta yi ƙirarin cewa ƙungiyar da aka fi sani da ptm tana yin barazana ga 'yan ƙasa da tsaro amma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da kallon matakin a matsayin wani babban yunkuri na murkushe 'yan adawa haramcin wanda aka zarta a ranar lahadi da ta wuce a ƙarƙashin dokar yaƙi da ta'addanci ta pakistan na zuwa ne a daidai lokacin da tashe-tashen hankula ke ƙara ta'azzara gabanin shirin ptm ko majalisar dattawa a ranar juma'a labaran duniya kenan aka saura daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla mahalarta taron kole kan bunƙasa harkokin noma na zamani a yankin arewacin najeriya wanda aka kammala a kano sun buƙaci gwamnatocin yankin su su ƙara himma wajen aiki da shawarwarin ƙwararru a fannin noma tare da samar da kuɗaɗen da suka kamata ga ɓangaren domin ka ƙarshen talauci da rashin aikin yi. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. taron naini biyu wadda bangaren ba da tallafin noma da kiwo na bankin raya kasashen musulunci mai shalkwata a jidda na ƙasar saudi arabia ya shirya ya kunshi ƙwararru a fannin noma da wakilan ƙungiyoyi da hukumomin bunƙasa aikin noma na ciki da wajen najeriya shugaban ofishin kano na shirin raya noma da kiwo na bankin musulunci alhaji ibrahim gama wanda ya yi tilawar aikace-aikacen shirin a kano ya ce taron na da manufar jan hankalin masu ruwa da tsaki a najeriya musamman a yankin arewacin najeriya domin kawar da talauci ta hanyar noma kimanin mutum dubu bakwai sun amfana da wannan shiri inda kimanin mutum dubu biyar da talatin fito daga manoma da suka amfana da kodai taki da iri da kunan kayayyaki da yau muke nunawa kana aikin gona kamar da motar ainihin yankan shinkafa da motoci da daukan kaya da inji na casa wannan kimanin mutum dubu ɗari biyar da sun amfana amma in ka haɗa baki da yanzu wa zuwa yanzu kimanin mutum dubu ɗari bakwai ne suka amfana in ka haɗa da fulani da ake wa a huji duk shekara in ka haɗa da matasa ɗari biyu da ashirin wanda muka dauka muka ba su horo muka ba su kayan aiki domin su zama malaman gonar dabbobi. Mataimakin gwamnan Kano Kwamar Aminu Abdulsalam ya ce gwamnatin jihar na daukar matakan dorewar shirin bayan bankin musulunci ya kammala wa'adinsa a Kano. Mun yi amfani da wannan tallafi mun yi amfani da wannan dama mun karfafa gwiwa su ko a cikin jawabin da na yi a madadin mai girma gwamna za ka ji cewa muna son ya zama muna da tsari kuma tuni mun ba da umarni an fara wannan shirin an fara fitar da hanyoyi da za mu tabbata cewa bayan wannan kungiyoyi da suke kawo tallafi sun gama sun tafi ya za mu ci gaba mu tabbata wannan abin ya dore. A nata bangaren gwamnatin jihar Jigawa na shirye-shiryen kulla kawance da bankin musulunci a fannin raya noman rani a cewar gwamna Umar Namadi wanda kwamishinan noma Alhaji Muntaka Namadi wakilta. to a islamic development bank ba su je jigawa ba saboda wancan previous abin da ya faru ba su aiwatar mana da shi ba amma ni muna nan muna kokari mu nemi irin da abubuwa za mu kawo motoci tantan guda ɗari uku da combined harvesters irin wannan da ka gani za mu kawo guda tamanin za mu kawo planters da duk equipment za mu muna nan kamfanin wanda kawai manomi zai je ya biya a je a yi masa aiki a gonan shi kuma ya tura kuɗi kawai ba ba sai ka je ka abu. Farfesa Abba Gambo mashawarcin gwamnonin Najeriya a fannin noma da kiwo ya ce tilas ne a rungumi noma da kiwon muddin ana muradin Najeriya ta koma hayyacinta. Ko mun so ko mun ki idan kasa za ta ci gaba dole sai ta ciyar da mutanen da suke cikin kasar shine abin da turance muke ce food security idan kana da food security kuma za ka samu security na cikin gida amma idan ba security ɗin abinci kaga kuma gida ba zai samu security ba kuma yanzu za mu koma za mu rubuta report kuma za mu gaya masu sauran gwamnonin don tsakani ga allah an ba mu rungumi harkan gona ɗin nan gadan-gadan ba ba za mu tsira da mutuncinmu ba jimlar dala miliyan 90 ne bankin musulunci na jidda ya keɓe domin kashewa cikin shekaru bakwai a ƙarƙashin shirinsa na raya noma da kiwo a jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gai da mahmud ibrahim kwari wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 31 da sittin sai kuma biyar 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na VOA Hausa domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin manuniya. za mu fara binciken yadda aka yi kudin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan takwas dole za mu kira su muna bayanin me aka yi me aka yi dalla dalla hakudin kujeran take haka shugaban kwamitin aikin hajji a masaukilan tare Najeriya honorable Jafar Muhammad Shatiman Bargu kenan ke tabbatar da cewa za su bincika yadda aka yi kudin kujerar hajji ke ta kara hauhawar da yasa 'yan ƙasa suka gigita su kuwa wasu gaggan jam'iyyar APC a arewacin Najeriya kwarmata kwarmatan kwashewa arewa kafa suka yi saboda yadda abubuwa abubuwa suka kazanta abubuwa suka shafi jirkitar da rayuwar mutanen baki da arewa ya yi kamari a musamman maganar tsaro mu da yan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu game da maganar matsalar tsadar rayuwa kuwa masana ne ke cewa Najeriya dai ta riga ta taka tarkon ta ba wani ne ya kara kuɗin mai ba ba wani ne ya zo ya kara kuɗin lantarki ba ba wani ne ya kashe darajar naira ba su suka yi kai ka ƙirƙiro masifan da kanka sai kuma ka ce mana mu hankuri magani yana zuwa waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafe lissafe duka abinda bahaushe ke ce musu kulle ne da runtu waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku zaci cikin wannan shiri na manuniya alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a akan saka kuma a maimaita. Shiri na ɗari da casa'in curu cikin jerin shashiryan manuniyan da kullun zukatan masu sauraro yake so ya faranta. Mai yiwuwa burin faranta wa al'umma kuma ya sa shugaban kwamitin aikin hajj a maso tare Nigeria Honorable Jafar Muhammad Shatiman Borgu ya ce tun da dai hukumar alhazai ta samu sabon shugaba to majalisa za ta fara bita. Insha Allah muna masa kyakkyawan zato ganin rekod ɗinsa da muka gani a matsayinsa farfesa na Islamic muna gani ya haɗa duk abubuwan da ya kamata yi na tsoron Allah domin ya gudanar da wannan ma'aikata alhazai insha Allah ba sa ran za a samu damuwa ba. Wani rabul akwai ƙorafe korafe da yawa da ake yi a gudanar da aikin hajji a wannan ƙasa tamu Najeriya. To gaskiya a matsayin mu na wakilai na jama'a su suka zaɓe mu kuma su muke ma aiki to tunda shugaba ya zo to insha Allah ina sa ran za mu fara daga nan inda wancan ya tsaya kuma a matsayin mu na majalisa akwai ad hoc committee da aka fa na binciken aikin haji na 2024 da aka yi a matsayin mu kuma na committee na haji mu ma muna jiran a ƙare waɗannan abubuwan za mu fara binciken yadda aka yi kuɗin kujera da ta fara daga naira har ta kai kusan miliyan takwas dole za mu kira su muna bayanin me aka yi me aka yi dalla dalla hakudin kujeran take haka saboda rumors da muke ji surutai da muke ji ga jama'a na koki koki ana tunanin cewa zai kai miliyan kaza zai kai goma wanda yake kuma ba mu fata insha Allah ba zai kai ba saboda haka wanda ya faru za mu tabbatar nawa aka kashe ma kowane alhaji idan mun tabbatar da abin da aka kashe ma kowane alhaji daga bakin ɗaukan shi kuɗin jirginsa masaukinsa komai da komansa da aka yi an dai riga an yi an kare an tsayana nawa ne canjin shi ya saura abin da ya saura masa za mu tabbatar da kuma an mai suwa ma alhaji sa saboda mu shirya ma aikin hajji na gaba na 2005. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Nasarawa Alhaji Umar Tanko Almakura cewa yake yankin arewacin Najeriya na cikin halin kuncin da ake neman yi wa yankin fata-fata. abubuwa da suka shafi jirkitar da rayuwar mutanen baki da arewa ya yi kamari musamman maganar tsaro tsaro ya kamata zamanto abin da ya damu kowa kuma kowa ya kamata ya nemi hanyoyi da za a samu mafita saboda mu su samu sa'ida to abubuwa da suka addabe mu suka dame mu da tsaro ne tattalin arziki ne zamantakewa ne rayuwa ne na haɗin kai duk za mu samu kyakkyawan alƙibla ta yadda duk wanda yake dan arewa zai yi murna da farin ciki da alfahari da cewa shi dan arewa ne ko musulmi ne ko kirista ne ko ma bai da addini kuma ko meye kabilansa kuma idan za a ci gaba da yin haka to arewa kan ɗinke kenan za mu je don mu samu yanda za mu samu nasara da ci gaba. jigajigan jam'iyyar apc irin su muhammad lirwan bawo coci kuwa cewa suke duk ƙoƙarin kwakulo masoyan da suka yi wa jam'iyyar apc a baya yanzu an ba an lalata. ka san kowane allazi da na ta'amalin mu da 'yan arewa muna cikin wani babban masifa wanda mu kanmu mu muke ja mu kanmu wani abu buhari ya mulki kasar nan ya ɗauko 'yan arewa ya basu su a mukamai da yawa ba wani abin da suka kulla ma arewaci yanzu in ka je kano za ka ga kano ana faɗa tsakanin kwankwaso da ganduje wannan fada ba alheri bane ana ta hada mu da fada ana sa mu da talauci ku kuka kai ruwa ku kai tsaki ku kawo gwamnati kuma ku zo kuna suka saboda wa ba na iya sun shigo yan jari hujja ana nufin lokacin da kuke tallaku ba ku san da abubuwan da aka kunso ba babu abin da muka sani lokacin da muka yi mu ne muke bi what what akwati akwati muke biyan kuɗi na rijista wanda talaka ma an kaje kai mashi tallan jami'a ba shi da ɗari biyun da za a yi mu muka fitar da kuɗi a ajihunmu kada fa wasu su ce dan ba a sallame ku bane wani sallama mu dinnan yan jam'iyya ne mu muka kafa ta za ku bar jam'iyya kenan ba ba magana za mu bar jam'iyya in muka kawo jam'iyya to ya za ku rinka suka kuma in Allah ya yarda wanda suke neman su lalata jam'iyyar in Allah ya duniya dan manzo sai Allah ya maganin su game da tsananin tsadar rayuwa a nigeria kuwa fitaccen malamin tarihi a Nigeria farfesa Alkasim Abba ne ke cewa tsare-tsaren gwamnatin nigeria fa sun riga sun kai bangon da 'yan nigeria suka fusata karin kuɗin mai daga naira 165 zuwa naira dubu ɗaya kara darajan dala tana canzawa naira 460 yanzu an mai da shi dubu da 1,600 so in ka kashe darajar kuɗinka ba abin da za ka samu yanzu abin da za mu shigo da shi ya riga ya tsada sai an zo an kara kuɗin lantarki an ninka so ɗari uku ya za a yi tattalin arzikin nan na ƙasar nan ya tashi yanzu fa cin abinci yana wahala ƙasar nan muna so a yi tattalin arziki yadda kuɗin abinci zai sauka in ba haka ba rayuwan nan zai kawo matsala amma gwamnatin tana maganar wannan tsarin zai taimaka in an gama shan wahala sauki zai biyo baya saboda me za su kawo fitina ba wani ne ya kara kuɗin mai ba ba wani ne ya zo ya kara kuɗin lantarki ba ba wani ne ya kashe darajar naira ba su suka yi ba kamar sun zo ka samu abu masifa ne ka ce kai kana neman magani kai ka ƙirƙiro masifan da kanka sai kuma ka ce mana mu hankuri magani yana zuwa professor kana hango haske a mafita babu in ba su yi hankali ba komai zai lalace a ƙasar nan shi kuwa ruwa mafashin baki akan al'amuran yau da kullum malam awwal yaƙub baban yara cewa yake an dai riga an mai da talakan najeriya karen farauta na farko dai girma da arziki da kuma aiki na hankali ya tabbatar cewa ba zai yi a ce mahaifinka ne sarkin noma a garin ku ko a unguwarku amma kuma ana tsadan koko a gidanku ba a takaice najeriya tana cikin kasashe masu arzikin man fetur don haka nan a fahimtar mu ko ba ta da matatun ta ba sa aiki to za ta iya ba da abin da ake ce ma'aikatau na danyen man nan a tace don ya yi amfani cikin gida muhimmin abin lura shine duk ƙasar da take cikin hayyacin tana lura da wasu abubuwa wanda suke da tasiri ga tsaron ƙasa wasu abubuwan na abinci ne wasu abubuwan na makamashi ne wasu abubuwan na sauran nau'o'i na ta'amali najeriya zaman lafiyan tana da alaka da farashin man fetur wanda al'umman ƙasa za su iya kuma wani abin luran shine waɗannan lissafi na cewa man fetur ya tashi a kasuwan duniya dole ya tashi a cikin gida da sauran wasu lissafe-lissafe duka Abin da bahaushe ke ce masu kulle ne da rundu amma lissafi na aikin hankali na gaskiya shine dan najeriya ya cancanci ya samu mai a farashi mai sauki kuma ma'aunin da ya kamata dan mu najeriya sai mai ba ma'aunin kasuwan duniya na mai bane amma ai gwamnati tana magana irin narka kuɗin da take ne akan maganar tallafawa dan manya sauki shi sa ta zare hannu su shugabannin da suka ce suna tallafawa kuma tallafin na ya musu nauyi ai ba da kuɗin gado bane suke tallafa mana da kuɗin mu ne saboda haka idan tallafa mana da samun mana da farashin nan mai sauki shine zai sa kwanciyar hankali musamman a yanayin da muke ciki na kalubalen tsaro to ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da cewa an yi shi. mu ya baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa karewa suke kullun kwanan duniya har zuwa ranar da za a ce babu saura kwata-kwata domin kowa daga juma na ma saura kwanaki 959 ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin dama da su ne kan jika hanta kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan ya zo muku musamman dai maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar nasarar dawo mana da muryoyin da kan murkushe dukkanin wata jita-jita. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya an gabatar da nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. A gai da na Ikra yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar ta yau Juma'a. Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم نين إمام القرنين نا إنوغو سنترا موسك أبنى الكيسون نبام نسيها عكي شيني لورا ينزو إرم مسيكو كلا كلا دسكي تبينا أكان حاليا متانين ta yadda lamurra na kai ga ana ganin mutum dai gashi mutum ne amma sai a ga lamarinsa kamar dabba to kun ga wannan na nuni kenan izuwa ga cewa mu tashi tsaye a kan tarbiyyatar da 'ya'yanmu saboda mu canja irin jama'an da muke da su kafin mu gubar duniya ya zanto waɗanda za su taso daga baya su maye mana su zamo mutane na kwarai na farko a tarbiyyatar da imanin yaro yaro ya san kamar akwai Allah wanda za a mutu kuma a je a same shi ya zanto shi shi ne wanda zai hukunci akan abin da mutum ya aikata a rayuwarsa duniya da ta wuce sa'adin na bar yaro ya san ɗabi'u kyawawa wanda ya kamata a tarbiyyatar da shi a kansu ya san karya ba kyau cutar da mutum ba kyau kowane irin cutarwa sa'adin girmama ainihin iyaye da makwabta sa'adin na kuma iyaye su rinka bayyana halaye na kwarai a gaban yaransu sa'adin na kuma su rinka boye munana ayyukansu saboda idan mutum kana maka da shi ba za ka yi ka hana ɗanka yin karya ba in kuma mutum kana shan taba ba za ka iya hana ɗanka shan taba ba haka ma zan mutum kana sata ba za ka hana ɗanka sata ba da ɗan abubuwan da ba su dace ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon tsayuwa akan ƴaƴanmu saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa makiyayi ne kuma gobe kiyama za a tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo don haka muna roƙon Allah ya ba mu ikon bin komai daidai kamar yadda watan addini ko shari'a ya nuna. masha Allah سبحان ربك رب العالمين سبحان salamun alhamdulillahi لله رب العالمين السلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته الله Allahu Allahu to Allah ya saka da alkhairinsa da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice mazauna jihar florida da ke amurka na nazarin barnar da mahaukaciyar guguwar da aka yi wa lakabi da milton ta haddasa wadda ta janyo ruwan sama kamar da bakin kwarya da ambaliyar ruwa ta haifar da guguwa da dama tare da haddasa katsewar wutar lantarki yayin da ta zo gabar teku mahaukaciyar guguwar milton wacce ta kasance mai karfi baya ga guguwa mai zafi ta kawo iska da ta yi barna a tsakiya da arewacin jihar florida a ranar alhamis inda ta lalata gidaje tare da hallaka akalla mutum biyar har-haren da isra'ila ta kai a gaza da babban birnin kasar labanin sun kashe mutane da dama a ranar alhamis yayin da sojojin isra'ila suka ce sun kai wa 'yan ta'adda hari jami'an lafiyan falasina sun ce harin na isra'ila ta sama kan wata makaranta a gaza da ke zama mafaka ga mutane da suka rasa mahallansu yayi sanadin kashe akalla mutum 27 isra'ila ta ce an kai harin ne kan mayaka a wata cibiyar bayar da umarni da ke cikin makarantar masu raro baki da abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu na baya sai azir shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voa voahausa.com. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya ta na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa tare da bada umarni da ma injiniyanmu na yau. Nisar fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa Assalamu alaikum.